ce a tafin hannuna domin duk wani sirrin kina sani. Tun daga yadda kika fara na cewa Mahir kina zagin Amar sannan har auren ki da yadda kike ta sanya mayar da ke. To ai wannan personal life ɗina ce. Kuma babu ta inda na ce zan murƙushe wannan ma'aikata. Amma na ga kamar ƙoƙarin hakan yake ya mayar da kamfani shi ya kamfani. Sannan ya canza wa mutane ofis. Ya mayar da wanda ba cancanta ba. To zan yi bincike kuma tabbas sai na gano komai. Tana gama maganar ta fita rai a ɓace. a gurin Sara ta tsaya sannan ta ce haka ma'aikata ta lalace wallahi kuwa Sara ba zan zauna ba wallahi ba zan zauna ina ganin wannan bakin cikin ba gara na aje aiki haba nur me yasa Sara idan ma'aikata ta lalace har da mu mahir zai rika kallo da lalacewar ma'aikata sannan takarduna sun fi karfin a mayar da ni ƙasa wallahi don haka zan nemi wani aikin kawai kin san yadda aiki yake da wuyar samu a yanzu ki haƙura ki zauna ba zan zauna ba sara idan ban samu ba gara na haƙura gaba ɗaya tana gama faɗa kawai ta wuce rai a ɓace ta buɗe mota za ta shiga tana ƙoƙarin riƙe marfin, ta ji an riƙe ɗagowa ta ta kalli kamal da ya riƙe mata marfin motar idan kika ce za ki shiga abin da ba ruwanki to daidai yake da rasa rayuwarki salis da ke gefensa ya haɗa hannaye yana wani shu'umin murmushi barazana kake min ba barazana ba ce gaskiya na faɗa miki muddin ba za ki yi shiru da ki ba kenan kana da saka hannu wajen lalacewar ma'aikatar nan wannan ba damuwarki ba ce tunda babu ƙwandalarki a ciki ta sake cewa komai ba ya sakar mata marfin tarfe game da figar motar da ƙarfi indiya kallon ta ya ce ya za mu yi da kayanmu ina ganin kai mu bayar da ajiyarsu a nan sai mu faɗa musu za mu dawo mu karɓa idan muka ba su kuɗi za su ijiye mana tunda kaga ba za mu tafi da kayan sakawa da kuma fasfot ɗin mu can ba hakan ma ya yi kawai mu tafi ɗin ok sai da har suka bayar da ajiyar kayan nasu suka kuma yi musu wani hasafi sannan suka nufi nafef suka hau kai tsaye anguwar suka ce a kai su yana soke suka tsaya suna ƙara kallon anguwar ban taɓa zuwa indiya ba gashi dalili ya kawo ne ni na taɓa zuwa amma dai ni delhi gaskiya ban taɓa zuwa nan mumbai ba kallon shi ta sannan ta ce je gaba ɗaya faɗuwa gaba na yake yi allah ya ba mu ikon yin wannan aikin cikin nasara amin ya rabbi Tafiya suke suna bin kwatantan da Aniya ta yi musu gani suka yi sun fara ma fita daga anguwar inda mutane suke. A daidai gidan suka tsaya babu gicin kowa a area din Gate ɗin ya tsufa ya yi tsatsa sosai. Kallon ji ta jikinta na ɓare ta ce je ina ki yi addu'a amma kafin nan ina so na yi magana da ke. Kallon shi ta ba tare da ta ce komai ba. Amal idan Allah ya yi ban fito ba ina so ki roƙa min yafiya gurin zarina da dangina sannan kuma ina son a ta dawo hannunki na zama. da sauri ta shiga gaban gate ɗin ta tare da hannuwanta sannan ta ce nan girman Allah je kar ka shiga kar ka halaka rayuwarka saboda ni idan akwai wanda ya cancanci mutuwa a cikin nan to ni ce ni dai gaskiya ka jira ni in shiga in fito kawai amal ba zai yiwu ba to ni kuma ba zan taɓa yarda ka shiga ba ganin tana ɓata masa lokaci ya saka shi matsar da ita sannan ya shiga ita ma rinta ido ta yi addu'a ta shiga ji suka yi wani irin sa'an da ba su taɓa ji ba yayi gurnani Amal kuwa a ruɗe ta nufi gate ɗin sai gani ta ya rufe ruf. Kallon gurin take tana ƙara jin faɗuwar gaba. Ki kwantar da hankalinki kinji kar ki tsorata. Kai kawai take gyaɗawa tana ƙara ƙarewa gidan kallo. Kana ganin gidan kasan tsohon gida ne sosai. Tafiya suka fara yi suna tafiya suna ƙarasa. Gini a gidan kala-kala. Ƙasar da ke ƙasa kanta baƙiƙiran haka take. Duk gidan ya yi yana sosai suna tafiya suna ƙara koɗewa. wata ƙofa suka gani wadda za ta sada mutum ga cikin gidan shi ne a gaba amal na biye da shi sai da ya kore yana sannan ya buɗe sai ji an buga masa wani abu a fuska sai ganin shi ta ya faɗi fuskar shi wanke da jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un je dan Allah ka tashi ta furta hankalinta a matakar tashi shunkuyawa ta kawai sai gani ta yi ya cafko ta haƙoransa sun zama wasu baƙaƙe zaƙo-zaƙo haka farcen ta ma tana ƙoƙarin ta juya kawai ta ji an farɗe ta zuwa jikin gida faduwa ta har sai da ta bugu ta ɗago cikin tashin hankali ta kalle shi ta ga siffar shi ta ainihi ta da tana yunkurin tashi kai ta ga an fara jan shi ai da sauri ta tattaro saurin ƙarfinta ta miƙe gami da bin shi amma kafin ta ƙara sa ta an ja shi cikin ƙofar ta rufe ruf bugun ƙofar take cikin tashin hankali tana kuka iya ƙarfinta ranta kamar zai fita saboda baƙin ciki da takaici jan abu ya ɗaga kan goshinta ya saka ta ɗaga kai sama sai gani ta mutum a saman bata ga komai ba hannu ta saka ta taɓo ruwan ta kalla hannun kawai ta ga jini ne wani mahaukacin ƙara ta sake a take a gurin ta shome kamar ta ga sama ya ji ana jijjiga shi ya buɗe ido a hankali ganin inda yake saka shi shiga matakar tashin hankali gurin da yake gaba ɗaya girin ne wani babban ɗaki ne wasu halittu ƙanana ya gani sun tunkaro shi gadan gada suna yaƙi haƙora da gudu ya miƙe sai kuma ya tuna ruwan addu'ar da ke tare da shi na haka ya zura hannu a aljihu ya janyo gorar ya buɗe ya zuba a hannu tare da watsa musu aiko ihu ya ji wani sound da bai taɓa je ba sai kuma suka bace bat wata ƙofa ya hanga dan haka kai tsaye ya nufe ta yana buɗewa ya ga wani dakin karatu ne duk yayi yana lan ba layin ya rinka bi har ya kai karshe sai ganin mutane an yi hangin ɗinsa jini malala a jikinsu dukkansu a mace hasbunallahu wani ni'mal wakil ya furta tare da rinsa idanuwansa ha wannan mahaukaciyar dariyar kawai yake ji babu wani abu da ya kara da ɗakin face wannan dariyar rinsa ido yana ta'adda, shi kam ya san tashi ta ƙare ji ta yi kamar gaba ɗayanta a cikin ruwa a hankali ta buɗe ido ta fi sakan talatin kafin ta ganta a gwamin wanka gaba ɗaya a cike yake da jini ƙara ta ƙara kurmawa gami da fita a gegece gani ta jinin ya fara zuba yana biyo ta gudu take yi tun ƙarfinta ganin wata ƙofa ya saka ta buɗe ta faɗa tare da rufewa jikin ƙofar ta maida tana numfashi har sai da ta ji ta samu natsuwa sannan ta ga inda ta kawo kanta ɗakin gaba ɗaya ya nace a cikin sa sai tarkace gaba ɗaya ɗakin a hargitse yake to ba ma wannan ne abin tashin hankalin ba ƙwarangwal ne birjik a ciki a ƙasa ko ina a ɗakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta a fili sai kin cire tsoro sannan za ki iya ceto rayuwar mahir tunowa da maganar wannan aljanar ya saka ta da ke ta fara kutsa kai cikin ɗakin tana ɗan waige-waige wurin da yana take kuwa sai ta saka hannu ta cire sannan take wucewa wata durowa ta gani tana motsi don haka ta nufi inda durowa ɗin take gadan-gadan har za ta buɗe sai kuma ta fasa babu yadda za a ce akwai wata halitta mai rai kuma mutum a cikin wannan gida ji ta kamar motsi a bayanta don haka ta ɗauki wani ƙarfe ta ɗauka a gefe ta juya a fasace. Ai kuwa ta ga wata yamatsatsiyar halitta ta miƙo dogon hannunta duk gashi tana neman cafkar amal. Ai tana ɗaga wannan ƙarfen ta dire shi a kanta. Ai kuwa wani mahaukacin ƙara ya karaɗa ko'ina ta ji an fara yaren Indiya. Sai gani ta yi ta yi sama wata iska ce ta ɗauke ta ta doka ta jikin bango. A gurin ta faɗi bata suma ba amma ta jiga ta sosai. Jini ne kawai ke fita ta hanci da kuma baki. saboda ta datsa haƙoranta. Ta fi minti goma a nan inda take kafin ta miƙe cikin cin jiki. Duk jikinta ciwo yake mata. Laliban hanyar fita take daga ɗakin. Tana tafiya tana jan ƙafa, jin an ƙara taɓa ta ya saka ta jiyo. Ganin wannan matar ya saka ta ƙara gegecewa, haƙoranta zaƙo-zaƙo haka farcenta. Fatarta a tattare take, ga jikinta duk gashi ne fari fat. Cakko Amal ta yi, aiko ta goce, amma dai har ta karce ta a wuya. Gudu ta fara a ɗakin, ita ko ta yi sufa ta dare a gabanta. Kar ki manta da addu'a ko da ba mu tare, ita kaɗai ce za ta cece ki. Ta tuno da maganar Mahir, don haka ta fara karanta ayatul kursiyu. Ai kuwa tuni wannan bakar aljanar ta fara zama wani hayaƙi baƙi, tana nufar wani gurin. Da sauri Amal ta fara bin gurin. Bayan da kuwar da aka masa a bango, yana jin an karce shi a wuya ya tabbatar wannan ciwon a jikin Amal yake. Shi kuma raɗaɗin yake ji. jan ƙafa yake duk inda aka buga ta haka gurin ke masa ciwo ƙofa ya fara lalube inda zai bar ɗakin yana nufar ƙofar ya ji ta gam a rufe yana ta ja tun ƙarfinsa amma ina ƙofar ta ƙi ta buɗe yana watsa wannan ruwan addu'ar sai ya ja ya kuma ji ta buɗu hamdala ya sannan ya fita farfajiyar gidan inda suka fara shigowa tun farko ganin hayaƙin ya fice ta saman ƙofar ya saka ta buɗe ƙofar da ƙarfinta aikuwar ta buɗe sai ga ta a farfajiyar gidan hayaƙin take ta bi tana kallo Ja'afar ya hango ta aikuwar da sauri ya ɗan gaso ya zo inda take ita kuwa tuni ta take kafar dan ba ma ta cikin hayyacinta a lokacin Amal ya furta amma ya ga ba ta ko kalle shi ba sai ya yi tunanin ba ta son wannan hayaƙin ya bace mata ne duk da bai san menene ba don haka ya bi su wani sashin suka ƙara shiga suka fita ta ƙofar can baya sai ga su a daidai su yi min ful ɗin gidan wanda gaba ɗayansa jini ne a madadin ruwa. Hayaƙin gaba ɗaya a ciki ya faɗa. Tani jinin ya sauya launi ya zama baƙi ƙirin. Kawai gani ya Amal za ta faɗa cikin tashin hankali ko ya fisgo ta. Tana jiyowa ta hankaɗa shi ta yi jifa da shi ji kake tim ya bugu sosai. Amma hakan bai hana shi tashi ya watsa mata wannan ruwan ba. Ai kuwa a take a gurin ta faɗi. Da sauri ya ƙarasa gabanta hannu ya saka yana jijjiga ta. Kafin a hankali ta buɗe ido ta kalle shi. Amal ya furta a raunane. Jiya ta faɗa ita ma amma maganar ta ba ta fita sosai, sai dai leɓanta da ya motsa. A hankali ta miƙe zaune gami da dafa hannayenta a ƙasa. Ruwan ya kalla ya ga ya koma sakkalar ruwa. Sannu ya furta yana kallonta. Ita ma shi take kallo kafin ta ce ina suka kai ka. Ni ma kawai tashi ne na ganna a wani wurin, yanzu mene abin yi. Ni fa ko alamar bishiya ban gani ba a gidan nan sai wahala da muke ta sha. Kusan awoyinmu biyar amma ba alamar za mu gani. Gaba ɗaya jikina ciwo yake, ba gaɓar da ba ta min ciwo. Sai kuma ta fashe da kuka ta kalle shi ta ce, Na san ni tawa ta ƙare ba zan rayu ba. A gidan nan zan mutu don Allah je ka samu ka kuɓuta daga wannan bala'i. Hankalinsa a tashe ya kalle ta ya ce ki daina saka tsoro ko fargaba ko kuma tunanin ba za mu fita ba. Dole za mu fita a gidan nan ya faɗa cikin ƙaraji tare da miƙewa tsaye. Ita ma miƙewa ta Ya kalle ta sannan ya riƙe hannunta gam. Karo na farko a rayuwarsa. Idan ka riƙe hannun Amal a wannan gida to babu yadda za a yi ku rabu. Kuma koma menene tare zai same ku. Sannan wannan riƙe hannun nata zai zamo tamkar kun haɗa baiwar ku guri guda ne. Zai yi wuya ku cutu. A daidai hannunka na hagu daga ƙarshen wani siman ful da ke gidan nan bishiyar take. Amma ƙarfin addu'ar ku ne kaɗai zai bayyana ta. Tuno da maganar Aniya ne ya saka ya fige Amar suka ƙarasa ƙarshen bangon hagu, sannan suka zauna. Bai saki hannunta ba har a lokacin. Amar za mu yi addu'a ba ba. wannan bishiyar tana nan wurin. Kai kawai ta gyaɗa masa suka fara addu'a shi ma yana yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da mahabus ke ta nanatawa, ganin fatar jikin mahir ta tattare. gashin jikinsa gaba ɗaya ya fara fitowa gaba ɗaya ya koma fari duk inda gashi yake to ya koma fari sai kuma idanuwansa sun yi baki kiran kamar an ƙona sannan duk jijiyoyin jikinsa sun fito kuma gurin ya yi baƙi malam yana daga tsaye yana ta addu'o'i a iya zamansa ba su taɓa shiga tashin hankali kamar na yau ba da suka ga jikin mahir ya koma sak na tsoffi sun ma riga sun gama sarewa sun saka a ransu mahir kawai mutuwa zai yi wani yunƙuri da ya fito daga gadon ya ƙwalla wani mahaukacin ƙara da ya karaɗa gidan gaba ɗaya da wata irin murya mai matuƙar rikitarwa ya fara magana zan kawo muku gawar wannan halittu biyun da suka hana ni zaman lafiya tabbas ta su ta ƙare sun kai kansu inda ba a dawowa momi a take a gurin ta suma hankalin mahaifis ya tashi sosai malam ya ba da izinin a fitar da ita daga ɗakin gaba ɗaya amma a fara shafa mata ruwa da farfado dan in har tana ganin halin da yaron nata ke ciki to ba za ta iya jurar hakan ba da sauri mahir ya ɗauki ruwa ya ba wa ɗaya daga cikin yaran mahir suka yi addu'a aka bashi ya shafa wa momi a hankali ta buɗe ido ta kalli ɗakin sannan ta zabura momi please ki kwantar da hankalin ki. babu wata matsalar insha Allah zai tashi an rufe mahir ta yadda ba za ta ga mahir ɗin ba haka dai suka fita ita da mahafiz ba don ranta ya shu ba Waro idanuwansu suka yi lokacin da suka ga bishiya na fitowa kamar irin an dasa ta, kuma a lokacin ne take toho. Miƙewa suka yi suna kallon ikon Allah har zuwa lokacin da bishiyar ta ƙarasa fitowa. Kallon Ja'afar ta shi ma ita yake kallo. Kafin ya waiga ya ɗauko wani ƙarfe ya tsugunna inda Aniya ta faɗa. Ya fara tona gurin. Idan ya tona sosai sai su saka hannu su fitar da ƙasar. Har ramin sai da ya yi zurfin da ya wuce gwiwar hannunsa sannan ya taɓo abu. A hankali ya ɗauko. Ai Amal a tsorace ta ja baya cikin tashin hankali. Shi kan sha a tsoracen yake amma dake ba kawai yayi. Ya kalla ya ga kamar ido ne a cikin kwan. Amal mun samu ya furta yana kallon Ya zami Aniya ta faɗa min zai yi wuya mu bar gidan nan da wannan abin. Bayan mun fito da shi. Mun tana goma kacal gare mu. Mu je mu hau can saman bene kawai wani katon kogi a bayan gadon. Mu samu abu mu kulle sannan mu saka dutse. mu ko wani abu mu kwada har sau uku mu tabbatar ya fashe sannan mu ɗauka mu jefa a cikin wannan kogin ke ta ce na bawa ni ta furta a tsorace gami da matsawa baya jikinta gaba ɗaya tsuma yake amal ba mu da lokaci ya faɗa sannan ya miƙa mata ganin ba ta da niyyar karɓa ya saka shi janyo hannunta ya damƙa mata sannan ya ja ta suka nufi cikin gidan dan laliban wannan benen wani sa'an mai ƙaraji ya fara tashi a cikin gidan Gani suka yi ko'ina ya fara hayaƙi. Tari suka fara sun fara daina ganin gabansu. Jan ta Ja'afar ya yi da ƙarfi suka ruga suka bar gurin. Ja'afar ji ya yi an kwaɗo masa wani abu a take a gurin ya zube. Amal runtsa ido ta yi saboda ita ma ta ji zafin abin sosai. Ja'afar please ka miƙe. ta ya idanuwan suna juyawa saboda jinin da ke malala a gurin. Jini ya fara ɗaukarsa. Amal ki tafi, a'a je ta furta cikin kuka. ki tafi amal kar ta zo lokacin mu na tafiya ba zan iya tafiya na barka a wannan halin ba za ki rasa ni kuma ki rasa mahir ki je kawai tana kuka ta miƙe gami da rugawa da gudu can ta hango benin aikuwa ta durƙusa ta durfafe shi tana taka step na farko ta ji an hankaɗa ta baya ta faɗi kusan minti ɗaya ta ɗauka ba tare da ta miƙe ba a hankali ta miƙe har lokacin abin na riƙe gam a hannunta addu'a ta da sauri ta haye stage ɗin tana hawa yana zubewa har ta ƙarasa sama hangon ruwan ta murmushi ta yi na jin daɗi sannan ta cire ɗan kwalin kanta shi kan shi duk jini saboda goshinta a fashe yake na da abin ta yi ganin lokaci zai ɓaci kawai ta saka ƙafa ta tattake tun ƙarfinta jiya ta gurin ya fara girgiza aiko da sauri ta nannaɗe ta ɗaga ta wulwula hannu iya iyawarta kawai ta wulla aiko ya faɗa cikin ruwa kawai sai gani ta benin ya fara tsagewa da sauri ta jiya da nufin ta koma kawai ta ga babu stage din sai a lokacin ta tuna ai tana hawa yana zubewa dama kallon gurin ta ta ga yana ƙara tsagewa cikin biyu abu ɗaya ne zai faru ko ki mutu ko kuma ki haukace tuno da maganar ta hankalin ta ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da take ta nanatawa idanuwanta a rufe hawa yana fitowa daga cikinsu jin ta an da ki wuyanta ta buɗe idanta ganin mummunar halitta ta yi ƙaho biyu a saman kanta idanuwanta na zubar da jini da sauri amalta rintsa ido sai ji ta yi an maka ta akan wani abu wani ƙara da ta ƙwalla ba ta sake sanin inda kanta yake ba a hankali ta buɗe idanuwanta da take jin nauyin su ɗan dafa kanta ta da ta je yana sara mata a hankali take ƙarewa inda take kallo hannunta ta kalla ta ga an jona mata ruwa sai a lokacin ta tabbatar da asibiti take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta farta a hankali ta yi yunƙurin tashi amma ta kasa babu gaɓar da ba ta mata ciwo a cikin jikinta jan an turo ƙofar ya saka ta mayar da idanuwanta kan ƙofar har sai da aka shigo kallon shi take tana son ta gana ina ta san shi ganin wasu da fararen kaya da yanayin gashin su ya saka ta tana cewa inda ya take idanu ta ƙura masa har ya ƙara shu magana yake masa da harshen turanci ita kuwa ɗan limshe ido kawai ta yi bayan sun gama maganar sun ƙara duba ta suka fita sanni ya jikin naki jin yi magana cikin harshen hausa ya saka ta buɗe ido ta kalle shi ta ce ina je muryar ta ma ba ta fita sosai kujera ya ja ya zauna ki kwantar da hankalinki shine abin da ya faɗa yana kallon ta ina ji afar ta sake tambaya wannan karin kamar za ta yi kuka yana nan amma shi ma yanzu haka ya ɗan samu bacci saboda ƙwaƙwalwar shi ta huta shine ya kawo ki nan sannan ya kira ni a waya kai ta gyaɗa alamar to sannan ta sake cewa yaushe aka kawo ni nan jiya ja'afar ya sanar min yau kwanan ku biyar a ƙasar nan ina so na ga mahir a halin yanzu wataƙila ya warware ko ya fara jin sauƙi kwanan mu biyar a indiya hakan na nufin kwanan mu uku da ku daga wannan gidan da na yi tunanin rayuwa ta a nan za ta ƙare ajiyar zuciya ta sauke gami da limshi ido Fi hawa later yana ƙoƙarin fitowa daga ɗakin aka tura ƙofar aka shiga da ka tashi kenan ina son ganin amal ɗazu na shiga ɗakin nata sho ita ma kai take son gani amma na ce mata ta bari sai ka tashi bata yanzu kuma da na shiga na ga ita ma ta samu barci duk da haka ina son ganinta da ka ƙara hutawa har zuwa lokacin da za ta farka Hisham please ina son na ganta yanzu to shi kenan, in dai kana jin ƙarfin jikin naka muje wanda aka kira da Hisham shine yayi gaba yayin da Ja'far ya bi shi a baya har ɗakin da Amal take a kwance Jikin gadon ya tsaya yana kallon ta yadda take sauke numfashi a gajiye. Amal Allah ya kaddara da ni da ke muna da sauran shan iskar duniya. Allah ya ba mu lafiya. Kamar ta ji maganar da ya aiko ta buɗe ido, ta yi yunkurin ta tashi amma ta kasa. Don haka ta koma ta kwanta. Sannan Amal je ta furta a sanyaye. Man bara na je na dawo. To shi kenan Ja'afar ya faɗa. Shi kuma Hisham ya fita, Amal ya yake jin jikin naki? kai kawai ta ɗaga gami da cijalebe leɓe sannu bata ce komai ba har sai da ta ji zafin yunkurin tashin da ta yi ya ɗan lafa mata sannan ta kalle shi ta ce filis je na gaji da kwanciyar shi ya taimaka mata ya ɗago da gadon sama yawwa ta furta gami da ɗan limshe ido taya maka rayu bayan kin bar ni a wannan gurin ina ta nishi ɗaiɗai kawai jira nake numfashi na ya ɗauke to mahi saurare